ya ke tsirin tsirin me tsirin soyayya wata zan gaya muku yadda ake yi amma dai an fi yin sihirin soyayya rigan mutum hularsa a singiletinsa in an kawo mutum shi kuma zai kulle kulle ya tofe tofe ya kiraye kiraye ya ba mace ta je ta binne a makaɗan inda ba a bi ko mararraba hanya ko kuma a baki abin da zaki zuba masa abinci wallahi da yawa da yawa inna lillahi Allah ya shirya mata mata Allah ya shirya iyayen nan namu yanzu misali akwai wani shayi da ake wa maza na mallaka mace ce za ta yi fitsari na safe fitsarinta na safe ta hada da wani magani garin magani in dai da fitsarin nan da maganin nan ta hada duk wanda ta ba abinci in dai ya ci to ta gama da shi wallahi akwai matan da wata ma cewa take yi aiko a cikin shayi zan zuba masa fitsari inna lillahi wallahi ta Allah ya kare mu saboda gaskiya ko ba ka son mata karka nuna mata kana san ta in ba haka ba wallahi za ka rika shan fazari to abin da yafi wannan ma za a yi ma akwai wanda wanda yana zaune ya ga matarsa za ta askan mai gemu duk da dare ya yi amma da za mu yi maganganu a haka Allah ga kafarta mana ne ta'atiha ta'atan amya'a fi kulli mutumin da ya ga yana jin tsoron matarsa sannan kuma yana mata biyayya makauniyar biyayya duk abin da ta ce sai ya yi in dai ba daman auren mijin hajiya aka yi ba ba ina magana a mijin hajiya ba wanda kuɗi ka aura dole ta yi matsawa Ha, kai ne da kuɗi kai ka aure ta amma ya zama in ta magana karwa karwa kake ina za ka je dawo sai ka dawo ka zauna duk abin da ta ce sai an yi sai an yi ko mulki kake yi in ta ce maka in ta ce ba za a yi kaza ba to ba za a yi din ba to duk wanda ya zama irin wannan ko ya zama a kasuwancin kan macen ta zo ta ce kaza za a yi ka yanke hukunci ta zo ta ce kaza za a yi a gaban kowa kuma kai ma kai ma sai ka ce to ba komai yadda ta ce shikenan ya zama dai kana mata biyayya ba'atiha ba'atan amiya fi kulli shay wannan alama ce ta ta ma asiri sannan akwai talahufu a talahufu shadidu li ru'yatiha kawai ka ji ka damu sosai in ka ganta ba ka da sakewa ko kuma ka ji kana damuwa in baka ganta ba kamar za ka hau ka ce alamomi ne na me na asirin soyayya me yasa ake asirin soyayya mata suna yin asirin soyayya ne saboda me dan ulmar'ati shine mace tarka kwadai fi hubbi zawjiha al-mufrid cikin mijinta ya ji yana son ta so ya wuce iyaka kawai ita so take ta burge ta rika kawai dai mijinta ya so ta wata kuma dan mulmurati fi mali zawjiya kasatan in kana ganiyan kawai mace ta zama tana kwaɗayin dukiyar mijinta in ya zama mai kuɗi ne daman masu kuɗi wallahi matan ku rabi duk sun mallake ku ba ku sani rabin ku wallahi duk a mallake kuke saboda ka kai ma za ka dage da addu'a ka da a yanzu ba faɗin suna zan ba akwai wanda wanda ya kira ni ya gaya min ya ce malam malam ni fa ina ga ɗana ya min asiri na ce kamar yaya sai ce wallahi duk abin da ya tambayan sai na masa ko me nake da shi ya ce ba ni zan ba shi? ni kuma sai in da rika damuwa malam ni fa ka duba min ka taimake ni fa ya za a yi ne nai dariya nai dariya nai dariya na ce kaga abin ya wuce ya ce wallahi malam sai ya eh, ta karɓa kuɗi na yana a jama'a ni kuma ko yanzu ya mun magana zan ba sai na bashi ya ce zai makaranta mai tsada a ƙasar waje yake so ya je na biya masa ya je ya dawo sai dai karɓi kuɗi na kawai ya taɓa mutane malam ka taimake ni ka kwato nan asiri mu na ce to ba komai sauran magana ba zan gaya muku a nan ba yadda muka da shi to daga ciki akwai a ah, khawful mar'ati min an yatazawwaja alaiha zawjuha mace tana tsoron kar a kara mata kishiya yana kansa taimaka asiri sannan kuma a mace tana so ta kera sa'a hasatan wa in kana al dara'ir in tana da kishiyoyi a dara'ir nan shine kishiya a sharika a durra kenan amma kuma kun san wani abu wata rana fa akan samun matsala a yi asirin soyayya a mallaka kuma mallakar ta koma ƙiyayya sannan in an yi wa mutum asiri na mallaka za a iya haukata shi ko wani makusantansa ya samu cutuwa zan tsaya suna na hafiz muhammad kano najeriya lambobin da ake mana magana sifili takwas ɗaya hudu hudu shida ɗaya uku sifili uku sifili ko sifili takwas sifili biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana Allah ya biya mana bukatunmu a ku yaɗa wannan bidiyon insha Allah. Saraka nan gaba zan zo muku bayani akan kuma yanda hakikanin yadda ake yin sihirin da yadda za ka warware